فسنيسره للعسرى To da sannu za mu sauwaƙe masa aikata ayyukan sharri kuma mu sanya aikata alheri ya masa wahala.